ta leko ta koma shine abin da ɗan takarar gwamna da mataimakinsa na jam'iyyar apc suka shaida a jihar bayelsa ƙasa da kwanaki ashirin suka rage a gudanar da zaɓe a jihar biyo bayan hukuncin wata babbar kotu da ta umarci hukumar zaɓe ta cire sunan timifre silva a jerin 'yan takara da ke neman jan ragamar mulkin jihar a zaben da za a yi ranar 11 ga watan nuwamba da ke tafe. da yake yanke wannan hukunci da ke kokarin haramtawa timifre silba takara mai shari'a donatus okoro ya ce barin shi a matsayin ɗan takarar gwamna yin karan tsaye ne ga tsarin mulkin najeriya saboda an rantsar da shi sau biyu kuma ya mulki jihar ta bayelsa na tsawon shekaru biyar yana mai cewa idan ya lashe zaɓe zai kasance ya yi sama da shekaru takwas kenan a matsayin gwamna. sai dai wannan lamari bai yi wa 'yan jam'iyyar apc na ciki da wajen jihar daɗi ba abin da ya sa kwamitin yakin neman zaben tumi silva gaggauta fitar da sanarwar da ke nuna cewa tuni lauyoyin jam'iyyar sun fara aikin shigar da ƙara a kotun ɗaukaka ƙara inda a cewarsu za a dawo musu da ɗan takararsu salihu tanko ya kasai makusanci ne ga shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi ganduje shi ma ya jaddada wannan ikirari na ɗaukaka ƙara na kwamitin yakin neman zaben timifren in allah ya da za a yanke wannan eh, hukunci na ɗaukaka ƙara da jam'iyyar apc ta yi kafin zaɓe wannan wanda zai tabbatar da dawo da shi timifiri silva a matsayin ɗan takara ah, abin da muke so a dadar duba da shi shine ita kanta ah, ƙarar da aka kai a waccan na bayan shi wanda ya kai ƙarar bashi da hurumin ya kai wannan kara saboda bai shiga cikin takara ba da shi aka yi takarar primary election ba kuma bisa yadda ka sani dai doka ta ce wanda bai ba shi da hurumi a ciki ba shi da hurumin da zai kai kara da akwai jihar da ta sami kes irin wannan kuma aka yanke hukunci aka ba da damar cewa wanda ya sami kansa a cikin wannan yanayi kamar shi tumi silva yana da damar da zai iya tsaya takara tun da wancan gaba ya yi mataimaki ne an yi setting presidents ina jin ma kusan har guda biyu a wannan saboda haka ina tabbatar maka da cewa ba ta mu kotu ta kai matakin yanke hukunci in allah yadda za ta yanke kuma za a ba da nasara ga jam'iyyar apc domin shi timi silva ya shiga takararsa ba tare da wani tangarɗa ba a takardar da hukumar zaɓe inec ta fitar na jerin sunayen 'yan takarar gwamna da ke tafi a jihar ta bayelsa mai ɗauke da sa hannun sakatariyar hukumar rose orarian anthony ba a ga sunan timifre da mataimakinsa ba lamarin da masanin harkokin siyasa dr faruk bibi faruk ke ganin sai an dangana ga kotun koli silva yanzu ya same shi a wani wato sato kasa tsaki da kuma wani wato eh, tankaɗe-tankaɗe irin na tsakanin siyasa da kuma shari'a wacce ta jawo cewa wato yana iya rasa damarsa ta takara ko kuma ana iya tabbatar masa da ita a kan yadda alkalai suka kalli wannan shari'a shekarar da ya ta farko yana mulki rushe zaben aka yi ya sake takara to akwai hujjojin doka da suke nuna cewa idan aka rushe zaɓe aka ce zaɓen ya haramta hawan mulkin ma ya haramta rantsuwan mata haramta saboda haka ana ganin a cikin doka baka taɓa yin wannan gwamnan ba amma kuma akwai wasu da suke nuna cewa to tunda har ka yi mulkin ka sa hannu ka kashe kuɗi ka yi doka dokar tana nan ta tabbata to ba za a iya cewa wannan mulkin bai tabbata a cikin tsarin doka ba sai dai a ce an cire ka bayan an fahimci cewa baka cancanta ka samu wannan damar da kake da ita ba to a kan wannan yanzu nake tunanin alkalan kotu musamman kotun koli ko kuma kotun ɗaukaka ƙara za su kalli wannan shari'a wannan lamari dai ya tsoma ɗaukacin magoya bayan jam'iyyar apc a bayelsa cikin zulumi waɗanda ke kwatanta shi da abin da ya hana ɗan takarar jam'iyyar mulkar jihar bayan lashe zaɓe a shekara ta 2019 saboda tabbatar da samun mataimakin david leon ɗin da laifin yin amfani da takardun boge da kotun koli ta yi yanzu abin jira a gani dai shine ko ɗan takarar gwamna na apc zai samu damar ɗaukaka ƙara har a kammala hukunci a ƙasa da kwanaki goma sha bakwai da suka rage a gudanar da zaɓe ko akasin haka wadda hakan ne kadai zai ba shi damar shiga zaben ko kuma ya zama ɗan kallo. DCL Hausa Umar Ibrahim DCL Hausa Hausa Hausa